dam da kuɗi. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Saboda kuɗi. Shirin namu na yau zai mai da hankali ne kan jan hankali da ƙungiyoyi ke yi a Najeriya. Wajen ganin gwamnati ta mai da hankali kan gibi da ake samu a fannin tara haraji domin samun kudaden shiga. Madalla, masana dai sun yi ittifakin cewar Najeriya na da ɗumbin arziki da bai kamata a ce tana ciwo bashin kudade kafin biyan bukatunta ba. amma sakaci da kuma cin hanci da rashawa da yi wa ƙasar katutu ke mayar da ita baya wannan ya sa ƙungiyar sislak mai zaman kanta da ke sa ido kan ayyukan majalisar dokoki da kuma yaƙi da rashawa da haɗin gwiwar cibiyar horar da 'yan majalisun dokoki da demokradiyya suka shirya taro don horarwa da nuna wa 'yan majalisar rawar da za su taka wajen yin dokoki da sanya ido a hanyoyin samar da haraji ga ƙasa. bayanai na cewa ana yi wa kamfanoni da manyan 'yan kasuwa ya fiyan haraji na ba gaira ba dalili da ke matukar cutar da ƙasa malam awal musa rafsanjani ne shugaban kungiyar sislak ya yi wa wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ƙarin bayani babban muhimmancin wannan shine don a faɗakar wa 'yan majalisa ko kuma a ba su cikakken horarwa akan yadda za su yi aikace-aikacen su ta wajen tabbatar da kan cewa gibin kuɗaɗe da suke shigowa ga hannun gwamnati an samu gyara a kai kuma an daina amfani da wata dama don a yi wa ƙasa zamba cikin aminci da sunan bada lamli ko kuma yafewar haraji da ya dace a ce kamfanonuka suna ba wa ƙasa ba mu na hujjar da za mu tafi kowane lokaci a ce za a je a ciwo bashi kuma an ciwo basu sannan ba aikin da ake yi kawai sai dai a cinye wannan babbar barazana ce ga tattalin arzikin kasa kuma babbar barazana ce ga rashin samar wa mutane aikace-aikace ta ya kuke ganin wannan abu zai yi tasiri ganin cewa musamman ku da kungiyar ku da kukan sa ido a hidiman majalisa amma mun sha gani ba da kala da yawa ta shafe su su gani su kau da kai wani sa'in su kansu har a ringizo ake a kasafin kuɗi wanda dumu-dumu suke cikin harkar rashawa ya wannan zai yi tasiri bayan suna to zai yi tasiri idan aka samu shugabanni na kirki a dalai a yan majalisa waɗanda suna da tsoron allah kuma suna da sha'awar kawo gyara a ƙasar ina ga cewa za a samu wasu daga cikin su su tashi tsaye ba wai kawai a ci gaba da zamba cikin aminci ba ko kuma dai a yi abin da ba daidai ba a ƙasa ta ya za ku haɗa hukumomi don ganin bayanan da aka yi na ga ya shafi gurare da yawa ɗaya daga cikin misalan shine mutum za a bashi takardar yafiyar haraji amma saboda babu tsari a kasar zai amfani da takarda daya ya je a yafe mishi haraji a Legas a yafe a Fatakwal da takarda daya bayan manufarta daya. saboda badakalar da cin hanci da rashawa da ta yi yawa a cikin gwamnati shine wannan yake faruwa amma ba da za a ci gaba da irin wannan abu amma shi sa yanzu ma muke hada karfi da karfi da bangaren gwamnati mai zartarwa da bangaren majalisa da kuma mu yan kungiyoyin sa kai da zamu ba tasulu a sahihan bayanai na yadda za a taimaka a toge irin waɗannan barakar da take faruwa. Shi ma Dr. Tafa Abraham babban jami'i a cibiyar horar da aikin 'yan majalisar dokoki da demokradiyya ta National Institute for Legislative and Democratic Studies ya bayyana hanyoyi da yake gani ya kamata a bi domin inganta harkokin haraji da kuɗin shiga. abun da ya kawo nan a wannan taro shine abun da ake kira a turanci wai tax expenditure tax expenditure shine gwamnati suna yin tafiya sosai a waje wai su samu investors su da za su kawo kudi a cikin nigeria su bude kamfanoni da za ba mutane aiki so in sun zo gwamnati ana ba su hutu akan biyan taxes ana ba su saboda suna so su ma su dan fara aiki su dan ba mutane mu aiki kaman shekara daya kamun gwamnati ya fara karba tax a hannun su to amma eh, misali da mun gani akan wannan arrangement shine ba mu samun riba daga tax holiday da gwamnati yana ba su so su suna samu profit nasu amma mutane mu ba mu samu aiki kuma gwamnati kuma gashi yana neman kudi wato asaran ta yi yawa kenan ba aiki kuma ba haraji to idan za mu ɗauki misalin a shekara asaran da ake a irin waɗannan matsalolin a shekara yakan kai kaman biliyan na. gaskiya kudin da yawa estimate sun ce bu ya wuce 14 trillion amma abun da mun sani shine su wannan company suna samu profit da yawa cikin shekara daya zai iya ya wuce billion ma so a cikin wannan billion da suke samu in suna biyan taxes kuma suna da yawa mun sani wai taxes da ya kamata su biya dole zai wuce trillion amma an gwamnati ya kwashe ya ba su wato ku je hutu da ku yi aiki kada ku biya ta ku ci gaba eh, da aiki su ci gaba gaba da aikin su shekara uku biyar ma zai wuce kuma bayan eh, shekara biyar haka su kuma za su kwashe kaya su koma eh, kasan su wai ba su so su yi aiki nan kuma so gashi gwamnati bai samu ba amma su sun samu kudi kuma su su koma to wasu shawarwari kuke gani ya kamata a bi don magance wannan matsalan shawaran shine na daya state government kuma da federal government kenan ya kamata su yi aiki da majalisansu su su samu doka da wannan kamfanoni da gwamnati ya kira su wai su zo aiki Najeriya su fara biyan ta kuma in zaka samu hutun tax sai ka gaya man eh, gwamnati me zaka yi a wannan period da an baka hutun tax. Honorable Abdullahi ‘yan Rashid ɗan majalisar dokoki a tarayyar Najeriya. ya bayyana mana yadda yake ganin shawarar da ƙungiyoyin suka gabatar. To alhamdulillah wannan abu dai ya zo daidai a gaban da ake bukatansa ne domin ko ba kome a yanayin da muke a kasan nan muna bukatan kuɗi domin aiwatar da ayyuka na gwamnati kuma dukkan ayyukan nan da ake bukata na gwamnati idan ba an samu an sami kuɗaɗen shiga da yawa ba yanda za a yi wannan ayyuka musamman wahalhalu da ake fama da shi to nan kuɗaɗen shiga ɗin yawanci duka kamar yadda bayanai suka bayyana akwai abubuwa da dama da suke faruwa da ake dan babba da su wanda bai kamata kamata a ce an ba da su abubuwa na tax incentives din da ake ba wasu ba tare da kuma an bi a tabbatar da cewa dalilan da ya sa aka ba da su din an cimma su ne ko ba cimma ba wato yafiyan haraji kenan yafiyan haraji sai kaga an riga an yafe wa kamfani maimakon su yi amfani da wannan dama su yi aiki wa talaka yadda zai iya samun wani abu sai kaga su talakawa ba a yafe musu haraji su kuma masu kuɗi ana yafe musu haraji kuma suna ƙara wa su talakawan azaba to muna gani wannan zama da muka yi din idan aka yi kokare aka jajirce to in allah da gwamnati za ta iya samun kuɗaɗe da dama sannan dukkan wuraren da kuɗaɗe suke fita a yi kokari a dakile su koya masana ke kallon wannan yunkuri Malam Yushau Aliyu masanin tattalin arziki a Najeriya ya yi mana tsokaci. Yadda nake kallon al'amarin shine su duk ƙasan da ba ta samar da haraji isasshe to za ta kasance ƙasa wacce take a tana da ci baya a harkokin tattalin arzikinta sannan kuma za ta kasance ƙasan da za ta ba su suka don gudanar da ƙanana da manyan ayyuka sannan kuma ƙasa kamar Najeriya wata take da faɗin tattalin arzikin ƙasa kuma take da arziki mai yawa sannan take da kamfanoni da masana'antu masu yawa da na ƙasan da na waje idan aka kyautata samar da haraji aka kuma kyautata ajiye su da amfani da su da ƙasan za ta samu fa'ida na samun sababbin kuɗaɗe waɗanda za ta gudanar da ayyukanta sannan kuma za ta rage kyau bashi amma abin da kuma yake da kyau a kalle shi shine kasancewa yanayin shugaban ƙasan wato ƙwararre ne akan harkar tattara kuɗaɗe sannan kuma sun ba da gudunmawa sosai wajen tattara kuɗaɗe musamman tun daga jihar lagos kuma haske ya kawo samar da wasu manyan kamfanoni da suke tara irin waɗannan haraji muna tunanin idan dai ba a sa son rai ba aka yi aikin haɗa harajin to ƙasar za ta iya samar da kuɗaɗen da za ta gudanar da manyan ayyukanta da kuma ƙananan ayyuka wanda zai sa ƙasar ta rage cin bashin da take kuma ta mai da hankali wajen biyan bashin da ke kanta domin ɗorewan tattalin arziki mai ƙarfi laifi cikin shekaru goma na masu zuwa misali. Kudi! Kudi! masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abuja Mohammed Sani Abubakar da kuma injiniyan da ya sada ni da ku Ibrahim Tukur Kefi. da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai. Ahmad Abba ke muku fatan alheri. A huta lafiya.